أن تنم فلا وأخي ابن أبي حاتم أن قتال في قلو الزبر أن كتاب التنبيه كتاب المنير أن كتاب المنير قال أكو يضاعف الشيء كفهم مضاعف الشنكا وهو واحد عدد بما كلنا كتاب المنير ولن ولن ينكرنا بعد قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت أباكم أبو فعل الدين moti silan alalay naɓe ɓe nalde he alalay ɗiyamono ko anole lakuta adreso dukor adoro yazida ado hosuna wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadira ghayru muntazimun ليس كون أن تنسى أخي ابن أبي حدا أن علي بن أبي دا قلقه لما توفي النبي كلا فارا وجاد التعجير سانكم دون عدد san kɔntɔn na kira kontona bilen kila kullu nafsin bɛ ko moɓe faal bilen kila faala ta ala san kɔntɔn na kontona na atin naala naate kan yasma on hissawo kama kanmoy wala yarawna sahta bai bɛ ka ja jatojo san kɔntɔn na na nada alala san kɔntɔn da kana kila ala sangoto molɓe ka je kama kanmoy fa qala asalamu aleykum da fon ɓe kuma heɗo يا أهل البيت أتل بندن كل ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة على كنا فعلكم موبب فعلا فأني من فعل الله من إبلا جوج الله إن في الله على إن أنت في في الله على الكور أعزاء مسون كندن نار نار سون كندن عليه من كل مسيرة ما في وبيرو وخلفا أنك جورو سيروك من كل حالك حالك لا بي فمن فين حالك لا ودارك أنك kadde to ke ɓe eh, maroke min kolluma fon ɓeɗa faada me moɗa fallahu eh, fasku fa billa ala fasku alsila ala wa yahu ala farju afarju aljikatel kila san suuɗo san konton na min naada holof inna fi inninde ɗe inna filla eh, filla allah kora azam mu san konton na. ñin kullum musi masiɓe masiɓe nanata ngal kondon ngal kondon sangola o halfan min kulle haalikin o halfa anin mo jooɗo seerade min kulle haalikin momo ni fada ala ye jo say ala loote nooto o ɗara ka anin muɗɗete de malade min kulle ma fada son fen nayi mo dan asasol ha ña fo fe meɗan ko ɗo e deyta ma sura e ɗiŋa sora ma fata me dan me moɗan fa billahi ala to fasko alsidan kene ala fa billah ala fasko aldan kene ala la wa yahu ala doron farjo ala jikara mo ko wanti baɗe final ma sawi ma bode man olon moɗo formation e men mbal mbaɗa jor ɓawi faro fawote ɓayla ɓaye fata ñanne sabare barajo soɗo may sabare man barajo soɗo wala ma e sibata dina fat fa qala ala aleykum min ala sango koto hadar kala ko hadarle walinata kila ala sangoto sango koto sasade jallama kuma ɗoro mo jandu e ko hadar ma ala sasa alanata kila ala sango koto ka findi mo kawde kaade jeranoji seeɗa maɗa kadara kadulaa kamɓe e yaala ka kadar man fa ka fa da fara da kira la san kan sai da ala ya kuma ibn makuru حديث أبي لسيد كمن أن تنن وأخي بن أبي شيبة وحناد وعبد بن حميد والترمذي والحاكم والصححه وابن حبان وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال ساكي أبان أكون إن موضع صوت لا يرونه في الجنة عليه الصلاة والسلام خير وبسارة من الدنيا الدنيا ما في أن يكون من الدنيا وكرا على كان إنشير نادي أداري فما زهي ذيها نيا مؤمن جهو أن النار الدنبال ودخل يادون دا أرجان أرجان فقد فاقوا ما لكن هل نسي بيك لنا فما لا حيادون دا ما الدنيا بلوان دك فأنت إلا ما تولوك فنا مبالا ويلي سيد كمان أن تنلو أخي بن مرد أن سهل بن سعد قال قرصة كلاك لمودة سعود أحرق الدوك ما يارنو في لجانة أجانة خير وفسر من الدنيا دون ما سنمين بدنيا ثم تلا حاجة الآية فما زهد أننا أدخل أجان فقد فعله ولسا كمان تاني ورنجا واخرج عبد بن حميد أن انا قال قال في كتاب أنك قال غدوة سماندا كنه أو راخد ولا ولا رندن كن في سبع على السلول خير أبصر من الدنيا دنر بما فيها في الدنيا بما على في الدنيا كون ولا ولا قاب قوس أحدكم قال دوك أن كلا كسو كلا كلم ولا يرى كلا كلم ولا يرى في الجنة نيسو كلا كلم كلا دوك ولا يرى كون دولا الجنة خير من الدنيا بما عليها ولا في الدنيا نفسهم في الدنيا كون da ke kyaunan tanhoron akwai ibn abu hadin arabi kala ina aka mamma laba ya dukkan jamin bidin ajiyar yau ta yi ba fila minan nurin norola bi kadir mafan kondo da bi kadir mafan kondo da ma ya habu fahuwa fi nur hata ta jawo da siya bi kadir mafan kondo da ma bi kadir kondo ma da ma da tun ya haba bi umurumala fahuwada bino koma kara ñamin diro noro ka kafuro ñamata ta konton hata tajawasa sa fasilata te noro noro hum yasa bayna edin weymani fadaka walam qawlu allah kumoɗen faman zohidi annina ni mo jam fande dimbal oɗo soño yaɗum ndeɗa jam fa kala mare lolu se kemanan tan min se waxe ahmad an bun amur qala qala sa kira wako man ahaba momala fra ay zihab ay zahab ya ya jama anna den di mbala o do xajja ya do nda ajan fal tudu ko humaniyatu o mari sakra la sa ya tara fa oto tud fal tudu ko sak asatara maneda la tamato sa ya ho to mate yuna bila bila ala lo yuna kan na kawro wali hada sina ila nas murka mai wa la fra ayuda ila mulimanka e mara fi mulimanka kana ka mulimanka يلسى كان أن تان أن يكون له أخي أتستي في مسائله أن ابن عباس أن النافع بن أزر سأله عن قوله فقد فاز مالكا قال سعد ونجا كيسر قال وهل تعرف لأبو ذلك قال النوم أما سمد قول عبد الله بن رواحة وأسى أن أفوز سمد ألقى حجة أتقي بها الفتانة الفتانة لما أقول سوق الله فالسوق faadani asa an afuda to wanda be kanyala samara blad ora ko ko jambe dalil si ul taala nan dal bina attakan be fontanga dola al fatana jalbe dal wala sai kimana numu akhi ibn jari an abdurrahman ibn sa'an sabit fi qawli wa ma amal hayatuna duna balo man ke fandi illa mata alugo fon nambarode qala ko kazade ra ko ko ko ka antar la salafan do do iza wuli ho a a fan sila fanda ala kafa de fam na tamara tamara ba aw se wala fe mena da ke fam mon kodo no mon kodo ya se wa alahi ma la ba la no mi ya fudin din san ba kan tablar ya ke no no ke ya mi aba din na la so do on da da ala sa ba ri o ala la ala la wa na hadisa la wa ana wala la ba ele se ke wala ma mi ke آخر ابن أبي حاد أن على ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال أكو هي أمي جل متاع بكاس لما تروك كاتولة دنيا سد الله على يا بيت جامع أو شكت أو أو أو شكت أمامي أو شكت أمامي إبات لجا والله إن قال على الله والله والله أن تدي محل عن أهلها الله فخذوا من هذا المتاع تأتى الله ene sada wala quwata illa billah la ilaha illallah rasulullah kata adala fasaro jiɓe alanga silan alala omal hayatu duna duna balo manke fende illa matawlugo fo nambaro kala ko hiyañima jene matawum bakasole matrukun min katuja aw sak aw sakat amam aw sak wala aw sakat amam mi wallahi ɓen tula jan wallan kada alala an tadma halla an ahliha abina yoylala amolu bulu duniya feŋ aɓe ɓola duniya tiyolu bolle duniya dunkelu bolle fa husu oto alisimo daw kemen hajal mata ñin duniya jan in feŋola ta adala ale alala batu jan eni san al sanode al wala kede wala quwata illa billah la hawla wala quwata ako ala sembolo mo sembolo mo alata aya lawan folo wala lawan ko moman fasalan fasalan si fon ɓe yalon men kafa ala ba ka sa ba yin karan da nyala ne kana fasar nyala to ko ana fasar hadith ko ka ko de mulu maten anen ka mulu hanin da ka mulu sufin de ala batolo kan anen tonya lo kan anen ka fada anyore anen ka ijabi. Hmm. ala kana sira wulol ni mo koron la de ala la hmm. kodo e de ala ka kala yilla dahaden buña bala de ganni ala sabaya wol bataden kondo be annabin folo fo annabin wala bonde fo sai bol de do ala ke makare da ala la kodo ala nan na la le nennala ale daati ale newla kati al newla ala kana jaabi jaabi ala nan na ala kana tujaabi jaabi hmm. اللهم قد بلغ اللهم شهد الله باك وتعالى بركة da ya fi abdurrahmanu su yi ta yabarga ko kakwa na fasar hadisa latin da ya fi muhammadu su lafan ya baraka nan nan kwano na lafan bai a ta na bi kura'anin karin mafassari barigon baraka تبارك رب به بائه وأهدى إلينا رحمة من سمائه رسول صفى أدواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خيرا جزائه فآثاره أنوارها تتبلج على بركة على بركة على بركة foromo don jola da tukun ala baraka ka londo lama sanji sawa mondo wari fula neman baraka ita annona ale ala kanu ale kila kanu ale londo kanu ale foromo kanu ale bakawso kanu ala baraka yin kanu be alma ale nar kanu kila ala duwar ma jabiran nar ala lahidu almamudu lan nar annabi yoma ko iqra alqur'ana fa innahu shafi shafi'an yawmal qiyamah da sabar ko kara. ala kiyama ka karan na ala kesandile ama ala na ala bulol kono fi ma ko aman na ala da aljana nka hmm. nyo ton don ka nyo je nka nyo sula hmm. yayi jumaala mba ko fi men ka mor karan den kira jamaa ay e, mor so sunde kan karan dira hmm. ada kira tiyo be kon da ala aljana kono ada be kon da ala aljana kono siwiti ana ala kala kala na ana ana lin yin bana ada muhammadu sallallahu alaihi wasallam kono ala arjan asrado na salo kuma ndama ma ata ta ya ala ma sama de ma jira fi ma jira fi duniya ma ga dunya ma ai e, sewa ma ga sewa ma ya e, sala ne mo jamara anoro en kuloro sake orman nin kira nyin ma fon anana ga mun nin kira mol sai bon anin sai na bakanin sai bon anin yawan ban bada mana din yin malo imam malik ne imam to malu ana abdourahman sidi ka kala na to malu yeli weliyo bat la to malu anin safira nin ni nin karandin to malu fofa na kunda be anin jogo kunda be fofa na keɓa fon ana babañin malu anin soɓe sabia kunda be ana lola a folol anin soɓe a kunda a jom be anan nataliɓolu be anin nataliɓol la la wulu wuluñolu be anin sindilali be tambanani na alifalu be ana anan man din ka wasa da fulan jaŋ aniŋ kaanu mansinlaalu bee anan na kuukeeñolu bee anan na mooru kiliyaanolu bee anan na taaran anan bee aniŋ ko be anan ana ko la dunkelu bee aniŋ wuluñoo ni wululaalu bee aniŋ kilamantoo toomaa bee aniŋ jamaanoo toomaa to ma alla naama la alayhim min annabiyin wa siddiqin wa shuhada wasalihin a wasu na ulayi pa Allah si aka na alako amina alaɓe yin duwa jabirar alaɓe kan jiki amin amin amin almaji kolma ala duwa bai jabi wadda mahanubi in mi dan ba ka wasu kofin bin masu mara fa eh san ke wasu da jau umar ani na don dan yin mara ani ya na sallalo ani to malu be e ya lokon da kariya baraka na sun na sallalo ala ya be mu da ala ya ma be fana da. wadum allah siya kan ko amin ala ɓe en amin amin amin amin ala